Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna da ni ta dace. Wannan marubuciya Mira ji ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa na bari. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda motar nan fa lafiya lau Tsiyar ƙarfen Nasara ce, je ka tayar mu gani. Samir ya umarci Amir, ya ce oke. Tare da shigewa cikin motar, daidai lokacin da Samir ya ji kamar abu ya da kikiyarsa ya yi saurin shafa gurin tare da juyawa. Bai ga komai ba, don haka ya basar, amma haka kawai ya ji wani iri a jikin shi. Amir yana saka ki mota ta tashi, Samir ya ja tsaki ya bi bayan shi ya shiga ya zauna. Amir yana cewa ka ganta kuwa? Lafiya lau take, wata kirkirenta ne karfa kawai. Samir bai tanka ba ya ja motar suka ci gaba da tafiya har suka isa gida. Amir shi kaɗai yake surutun shi. Wow! Bros, gidanka nan ya ƙirfa. Ka san ni ban shigo na duba tsaruwarsa ba har na tafi. Ko? ya ce tare da fara tafiya. Amir ya bi shi a baya yana ci gaba da zuzuta kyau da tsaruwar komai. Samir ne ya fara shiga falon yayin da Maryam take saukowa daga sama. Suna haɗa idanu ta murmusa tana cewa oyoyo Amir. Amir da ya karasa shigowa ya bi inda ya ji an kira kirawo sunan da kallo. Ya wuro idanu cike da mamaki ya ce ke? Gimbiyar Faliyaram ke ce a gidanmu? Ko dai kin san zan dawo ne? Ya karashe da dariya da yake bayyana da zallar farin cikin ganinta da ya yi. Ta buɗe baki za ta yi magana Samir ya buga mata wata firgitacciyar tsawa ya ce ke ce min daga gani banza 'yar matsiyata. Idan kika sake kika sake kika ƙara sunan sai na kusan kashe ki. Wannan ɗan uwana ne ba ki da alaƙa da shi balle ki shige masa. Rayuwa da tsumman rayuwarki. Kai kuma Amir ba ruwanka da wannan ƙazantar. Ba kowa ba ce face gantalalliya 'yar matsiyata mai tallan wata a tasha. And that's all. ba ta da wani matsayi da ya wuce haka. Ya wuce saman fu yana zuwa daidai inda take zabke ta da mari tare da hankaɗo daga sauran step ɗin da bata gama tako su ba. Amir da gudu ya nufe ta tare da jefar da jakarsa yana kiran Maryam. Ya mika hannu zai ɗago ta sai kuma ya tsaya yana kallon hannun nashi. Ya girgiza kai kamar mahaukaci ya ce a'a. Maryam ta tashi tana dafa da goshinta da ya bugu sosai tana yatsa na fuska. Jikin Amir sai tsuma yake yi ya ce, Maryam, Maryam me ya same ki? Ba ki ji ciwo ba ko? Idan akwai wata matsala mu je asibiti. Ta ƙirƙiro murmushin dole ta ce, a'a Amir, babu ciwo a jikina. Kalanta ya tsaya yi zuciyarsa tana bugawa da ƙarfin gaske bakin shi na rawa. Cikin rashin tabbas ya ce, me kike yi a nan Maryam? Me ya kawo ki gidan Samir? Tambayoyin nan sun buga mata zuciya da ƙarfi. Ta rasa dalilin da ya sa ta kasa bashi amsa kallon sa ta tsayaye ita ma. Da ƙarfi ya ce ki faɗa min mana Maryam. Tsoron wani abu ya fara kama zuciyata. Kar ki tabbatar min da ban tsoro na. Me kike yi anan? nan? Ƙaddara ta ce. Wata ƙaddarar? Ya faɗa idanunsa kamar za su sassaƙo. Kuka ne ta ji ya ƙwace mata. Ta ce ka yi haƙuri Amir kar ka ce na ci maka fuska. Amma gaskiyar magana zaman aure na a gidan nan ƙaddara ce. Ƙaddara ce ta ƙulla aure tsakani na da Samir amma Bata ƙara saba ba kuka ya tsananta a gare ta sai ta girgiza kai kawai ta tashi da gudu ta yi sama. Wani irin mummunan tashin hankali ne ya riske Amir. Nan take jijiyoyin kansa suka tashi idanunsa suka rine. Ya kai hannun shi kunnensa yana bubugawa wai ko zai ji abinda ba wannan ba. Bakinsa na rawa ya ce wa Samir Maryam, Samir ɗan uwana ba zai taɓa yiwuwa ba. Ya tashi cikin zafin rai ya daki ƙarfen staircase ɗin da hannun shi ya ce, Samir. Samir da yake shirin fitowa ya fito da sauri yana kallon Amir. Yana mamakin irin kiran da ya masa. Amir, lafiya? Rai ɓace ya nuna shi da yatsa ya ce, He Samir, kai waye da kake ganin talaka ba a bakin komai ba? Ka sani kai ma ba kowa ba ne face mutum marar kima da mutunci, wulakantacce, kuma ƙasƙantacce. mutumin da zai iya ɗora hannunsa a kan mace mai rauni da sunan duka. Ban ce ka so ta ba, ba na fatan ka so Maryam domin ba da kai ta dace ba. Maryam da ni Amir Alhassan Gebu ta dace. Domin ita ce bugun na, ina son ta, ina son ta. Son da ya fi wanda nake wa kaina. Ya sake dukan staircase ɗin tare da ƙara nuna shi da yatsa ya ce, Maryam ta wuce kuma na dawo. za ka sakar min kayana domin da ni ta dace. Ya juya zai fice cikin zafin nama da tafasar zuciya sai kuma ya jiyo ce idan ka sake dukanta ko? Ya ciza baki sannan ya ci gaba sai na mance da cewa kai ɗan uwana ne. Idan kana shakka ka ɗora ko da yatsanka a kanta. Yana ɗauki ƙaramin tebur na glass ɗin da ke gabansa sai ga glass ya bugu da tiles ya fashe. Ya fice yana jin duniyar ta masa zafi. Tafiyar kawai yake yi kamar zai tashi sama. shi yake kamar ya zama bindiga ya yi ta harbi don tafasar da yake yi. Samir da yake tsaki kan gaba ɗaya ya rasa me zai tuna guda ɗaya. Gaba ɗaya kansa ya ƙulle. Baya fahimtar komai balle ya kai abin matsayarsa. Sai can ya ɗage kafaɗu ya juya ɗaki. Maryam da ta shiga ɗaki take kuka. Duk da Samir ba masoyinta ba ne kuma yana mata rashin mutunci kala-kala. Amma bai taɓa mata wani mugun hali makamancin wannan ba. Ko da ta masa rashin kunya kuwa, duk tsiyar da ta yi masa ita ma hakan bai sa ya taɓa dukanta, don wata fitsara da ta masa. Balle yau da suka rabu a mutunce, kenan hakan na nufin rayuwarta za ta yi mummunar sauyi? Ta gangara wata sabuwar rayuwar ta hukuma daga yau, sam ba za ta jure duka ba dole ta bar gidan nan a yau. Ta tashi ta wuce gurin wardrobe ɗinta ta buɗe ta fara saka kaya a akwati. Cikin ƙanƙanin lokaci ta haɗa kaya ta shiga wanka. Samir yana shiga ɗaki ya kwanta rigingine yana kallon sama. Baya tuna komai amma ga shi kamar mai tunani a haka barci ya kwashe shi. Bai ne da fara barcin bai ganta a cikin barcinsa tana kwasar dariya. Ta ɗaɗɗaure shi da igiyoyi yana da rusuna a gabanta yana ta cikin kwance kansa amma ya kasa. Ka bar wahalar da kanka ɗan saurayi. Ni dai Riya ba baƙuwar tsanani ba ce. Alƙawari na ɗauka kawai cewa duk wacce ka kusanta da kanka sai na ƙwace rayuwarta daga gare ta. Kalli yadda na yi ta salwantar da rayuwar 'yan matanka. Ta watsa yatsunta sai ga abu kamar a TV duk yadda ta bi ta kashe 'yan matansa ne da tsafi. Har zuwa kan Linda sannan ta watsa yatsunta abin ya ɓace. Ta kalle shi rai a ɓace ta ce sai akan wance na fi tsana. Hakan zai gagara? Na tsani Maryam saboda ita 'yar uwarka ce musulma. Na sake tsanarta saboda wahalar da ni da tai ta yi. Abu na uku, na ƙara tsananta da na fahimci ba zan iya da ita ba. Ta kwace da makwaciyar dariya sannan ta ce sai na samu dama ɗaya tak. Kana tunanin zan yi wasa da wannan damar? Ba zai yi ba kuwa. Yawwa shi yasa na yi amfani da damar da nake da ita a kanka. Zan iya sanya ka aikata abin da nake so, kuma zan faɗa maka yadda haƙiƙanin komai yake. Bayan ka kammala min aikina, da haka yanzu ka fita. Ga Maryam can ka kashe min ita, da ni kaɗai ka dace. Zan yafe maka ka na baya mu koma duniya ta mu ci gaba da rayuwarmu. Zan mai da kai mai bin irin addini na don na tsani naka. Maza ka je ka ƙwato min rayuwarta. Ɓat ta ɓace wanda shi kuma hakan ya farkar da shi daga barci. Maimakon ya ji zuciyarsa irin wacce yake ji a mafarkin, sai ya ji shi ya tashi da mummunar zuciya. Muguntacce kawai a ciki, muguntacce kawai a ciki ga wani ƙarfi da yake ji da shi. kamar na dawakai dubu. Jikinsa a mamaki. Ya binciki sa ya fito yana zazzare idanu. Hango Maryam me za ta fice da akwati biyu yake ya haɗa step ɗin dan sauri. Bai da buri a lokacin kamar ya kashe ta amma duk gaggawar da ya yi Maryam sai da ta fice bai iso gurinta ba. Ya yi wata iriyar hantsilawa ya buɗe kofar tare da ƙara sauri a bakin falon ya ƙwala mata kira. Ta matuƙar razana da jin wannan mahaukacin kira. Ta ƙi jiyowa ta ci gaba da tafiya, tana sharar hawaye. Ba ta yi ne ba sai tsintarsa ta yi a gabanta, yadda ta ga idanuwansa sai tsoro ya shige ta. Jikinta ya fara ɓari, ya mata wani kallon da ya kaɗa mata hantar ciki. Ya ce, ina za ki je, ina za ki je, ba za ki yi magana ba, da izinin wa za ki fita. Ya miƙa hannunsa ya damƙi wuyanta yana ciza baki cikin baƙin rai da mugun nufi. idanunsa tamkar su zazzago. Ya ɗaga murya ya ce, Na tsane ki. Maryam ta fara kicikicin ƙwacewa amma ta kasa. Ga ƙanshin mutuwa kawai take ji, don matsar da ya yi wa wuyar. Ba kaɗan ba ne. Akwatin da ta saki saboda azaba ya yi bal da shi ya sake damƙe wuyan sosai. Yadda za ta yi saurin mutuwa. Cikin wata muguwar murya ya ce, Za ki gane cewa kin yi kuskuren sanina a rayuwarki. Idan kin je can lahira wannan labarin za ki yi ta basu. Zan ga bayanki a yau, zan kashe ki in kashe banza. Tuni numfashin Maryam ya fara katsewa ta fara ganin dishi-dishi. Amir da ya shiga gidansu kasa zaune ko tsaye yana ta safa da Marwa a cikin bedroom ɗinsa. Ya magana cikin ɗaga murya. Ya ce impossible. Ya zauna a bakin gado tare da dafe kai. Ya daɗe a zaune a gurin yana mm. saƙawa da kwancewa a mm. zuciyarsa. Yanzu shi kenan na rasa Maryam? Yanzu shi kenan ta haramta a gare ni? Yanzu shi kenan na rasa damata ta rayuwa da wacce na fara so? Dole in same ki Maryam. Dole ki rayu da ni. Dole Samir ya bani ki domin da ni kika dace. Ba zan taɓa barin ki cikin wannan halin ba. Dole in ceto rayuwarki. daga ƙangin bauta da azabar zama da Samir. Waɗannan maganganun yake yi a zuciyarsa da gaske ya tashi zambar ya fice daga ɗakin. Yana cewa, ba zan bar ki ba, ba za ki ƙara zama a gidan shi ba. Zan je in fito da ke. dole, kar in rasa ki. Kar in rasa ki. Rashi na har abada. Kai tsaye ya shiga gidan Samir tamkar guguwa saboda fusata. Bai ma lura da motar su da ta shigo gidan ba abinda ya hango ne ya birkita masa lissafi. Ya isa gare su cikin bala'i ya ce ka sake ta Samir ka sake mata wuya kafin ka gama hasala zuciyata don na rantse sai na aikata maka abinda da baka yi zato ba ka sake ta na ce. Ya buga masa tsawa jikin shi na rawa alamun ransa ya kai ƙololuwar ɓaci. Shi ma Samir ɗin ransa a ɓace ya ce ka yi abin da za ka yi idan matarka ce sai ka hana na aikata abin da na ga dama. Ka ce ta zan yi idan ka isa ka dakatar da ni. Kana ina lokacin da nake sanar da ita cewa ni ba tsararta ba ne. Amma saboda ya ce ita, kaska raɓi mai jini shi ne suka nace ita da kwaɗayayin iyayenta suka aura min gantalalliyar 'yarsu. Ji kake kawai Amir ya shafe fuskar Samir da wani bahagon mari. Abin da ba su taɓa aikata kwatankwacinsa ba a rayuwarsu sai yau akan mace ƙwaya ɗaya Maryam. Ya wani jijjiga jikinsa cikin ihu ya ce, Ka sakar mata wuya, Samir. Idan ba ka sake ta ba na rantse maka kafin numfashin Maryam ya ban jikinta, na kama ya fice daga gangar jikinka har abada. Bai yi haƙurin jiransa ya saki da kanshi ba don ya lura mamaki ya san ƙarar da shi a tsaye. Ya kama ni shi da ƙarfin bala'i ya fincike daga jikin Maryam, yayin da ita kuma Maryam ɗin ta sulale ƙasa a sume. Daidai da shigowar da gwaggon gidan. Da gwaggon gidan, cikin wani ihun da sautinsa yake bayyanar da kiɗima da gigita ya ce, ya kashe Maryam. Ka kashe ta kamar yadda ka alwashi? To wallahi ba zan bar ka ba. Ya riko Maryam yana jijjiga ta yana kiran sunanta amma ko motsi sai ma sakin jiki da ta yi, da take yi alamar ba numfashi. Da wani irin mummunan ƙarfi Amir ya nufi Samir ya sha wuyansa shi ma ya ce wallahi sai ka mutu kai Sai na kashe ka kai ma. Ya buga masa kansa a goshinsa da tsananin ƙarfi ya ce, Ka mutu kai ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa la ilaha illallah. Me nake gani haka? Gwaggo take fana hakan cikin ruɗewa, ganin jini yana fitowa daga yancin Samir. Sai zuba kokawa suke yi da juna su, Dad ya buga musu tsawa ya ce, me yake faruwa ne ku saki junanku tun ban saɓa muku ba me ya sami ita Maryam ɗin ba ku bi ta kanta ba kuka tsaya kuna faɗa to masu sauraro a nan za mu dakata ku ci da kasancewa tare da ni